الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون waɗanda suka tabbata akan imani da attaura tun kafin a saukar da alkur'ani su ne waɗanda suke yin imani da alkur'ani saboda abin da suka samu a littattafansu na labarinsa da siffofinsa